فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داو كراتك مودة أجمنا فصل الشيخ الألباني للأصول لكن دار الحديث السلفية مكرنتر مالا ألباني ذاريا رحمه الله inda muke karatuttuka daga littafin mabambanta a wannan yammaci na juma'a biyu ga watan jumadan ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1441 daidai da sha bakwai sha shida ne ko sha bakwai sha bakwai ga watan januwari shekara ta dubu ko da ashirin ka ko da ashirin <laughs> Allah shi kyauta ah, wannan shi ne a cikin darussan da muke rikodin wannan shi ne na 142 ko na za mu tashi a cikin wannan littafi na المدخل إلى دراسة علم na والتعديل نا السيد عبد الماجد الغوري zamu tashi a shafi na 460 inda malai cewa saniyan gaba ta biyu musannafatun fi rijali sahihi muslim yana magana akan littattafai waɗanda aka rubuta a keɓance don tarihin mazajen littattafai ɗaiɗaiwa ya gama da bayani akan littattafai da aka rubuta don tarihin mazajen littafin imamul bukhari sai kuma yanzu ya ce na biyu musannafatun fi rijali sahihi muslim littafai da aka rubuta don tarihin mazajen da ke da riwaya a cikin littafin sahi aljami'u sahih na limamul hafiz muslim ibn al-hajjaj al-kushairi rahimahullah na ɗayansu shine rijalu sahihi muslim da abi bakrin ahmada bin ali bin manjuwiya al-asbahani al-mutawaffa sanata وعشرين بعد المئة الرابعة للهجرة أقول الإمام ابن منجوية وأن أصل شيء متم كسر أصفهان أما يزون كسر نيسابور وأن malamin su khatibul bagdadi da su al-imam al-baihaqi duka malaman sa ne daliban sa ya rasu kamar da malai ambata a shekara ta 428 a lokacin da ya rasu shekarar shi 81 a duniya kamar da malamai suka bada labari a tarihin sa wannan malami ibnu manjawiya yana da littafi mai suna rijalu sahihi muslim zakara fihi mu'allifu malamin a ciki ya ambaci rijalan mazaje waɗanda auradahumul imam muslim waɗanda imam muslim ya kawo su a cikin littafinsa wahtajja bihim yi hujja da su fi al-musnad as-sahih waɗanda ya riwaya daga gare su wa zakara kayfiyat riwayatihim war ruwatu anhu ya kuma ba da labarin irin yanayin riwaya da muslim ya daga gare su da kuma ɗalibansu wa qadrat tarajima ala hurufil mu'jam ya jeranta sunayen a bisa giya ta alif ba wa kuru adatan ismar rawi wa nasabahu wa nisbatahu yaka ambaci sunan mai riwaya da dangantakansa da kuma dan wani gari ne shi wa sanatai maulidihi wa fati da shekarar haihuwa da mutuwa wa shuyukhahu da malamansa wal kutubal lati waradat fiha riwayatuhu zai kuma ambaci babuka wato kitabu salati kitabu siyami kitabu kaza inda riwayar ta zo fi sai muslim dula zikril abwadi ba tare da ya ambaci babukan ba allati udifat mutaakhiran min qibal al ya aw an-nawawi wanda su abwabu din da ke cikin sahih muslim daga baya ne aka saka su shi muslim bai yi musu abwab ba ya dai kutub kitabul iman kitabus sala kitabuz zaka kitabus siyam amma waɗannan babukan zaka ce babun kaza babun kaza babun kaza to muslim ba shi yayi su ba ana dai tunanin ko ya zama al ko kuma al nawawi ɗayan biyunsu su Allah ya gafarta musu gaba daya wanda dukan su sun yi sharhin littafin akwai ikmalul mu'lim na shi al-qadi iyad ko kuma al-minhaj wanda dukan su sharhohi ne sanannu sai muslim wa ahyanan yadhkuru lahu hadithan aw yadhkuru riwata anhu wani lokaci ibn manjawiya ya kambaci hadisi kwaya daya ko masu riwaya sunayensu daga wannan malami wa yakhlu alkitabu min aljarh wa ta'dil baya bayani akan cewa wane ana karban sa wane amintacce ne wane an yi magana kaza kan shi baya yin wannan tadin wa yatarahu fihi tul tarjama baina sataraini wa khamsata asrin wa khamsata 20 satran bambancin karanci ko tsayin tarjama yakan fara daga ko dai layi biyu ko kuma wata takan kai har layi kama 25 shine mafi tsayi kenan wayar al-hafiz ibn hajar anna da'ab ibn manjawiya an yankula kalam ibn hibbana bi rummatihi wa la ya'zu ilayhi ibn hajar yana ganin cewa dabi'ar da ibn manjawiya ya bi tace yakan cirato maganar da ibn hibbana yayi akan mai riwaya a cikin kitabut fiqat shi. idan wannan mai riwaya yana cikin sai muslim to idan ya sai je ya ɗauko kacokan magana ibn hibbana sai ya maimaita ta a wajen amma kuma bai cewa magana ibn hibbana ce saniyan na biyu tasmiyatu rijali sahih muslim alladhina farada bihim an al-bukhari sunayen waɗanda muslim ya ruwaito riwaya daga gare su wanda ya kaɗaitu da riwaya daga gare su bukhari bai ruwaito ba للحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي قال الإمام الذهبي وأن الرسول شكرة تقريب بقي ده أربعين ده تقوص بين هجر منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجم في ذهبي يأي تاريخ تراجم مختصرة تاريخ تقعيتتش للرجال الذين انفرد بهم الإمام مسلم في صحيح ماذا جل مسلم يكأيت ده رواية ده غريسه ولم يخرج لهم الإمام البخاري waɗanda bukhari bai fi fidda hadisansu ba wa huwa makhbut littafin bai gushe ba har yanzu rubutun hannu ne na'am manjuwiya saboda wancan ɗabi'a kar a ce wahi ɗin eh. na'am ah, tasmiyatu sai salisan na uku خلاصة القول المفهم في تراجم رجال رجال جامع الإمام مسلم لمحمد أمين ابن عبد الله الإثيوبي الهرري البويطي السلفي wannan shi wani littafi ne wanda aka buga shi ba daɗewa ba sunan shi khulasul qaulul mufhim ala tarajim rijalil jami'il imam muslim sunan mutumin da yayi shi Muhammad Amin ibn Abdullah al as-salafi an buga shi a kasar jidda a shekara ta 1987 daidai da hijira da shekara 1407 na hudu salisan yanki na uku yanzu ya gama littafin imam muslim sai da kuma kashi na uku yace kutubun fil jam'i bayna rijalis sahihaini littafan da suka hada mazajen bukhari da na muslim a wuri guda littafi na daya a wannan jerin giya shine risalatun fi asma'i as-sahaba allati ittafaqa 'alayha ash ga wani littafi na cikin akan sunayen sahabbai waɗanda Bukhari da Muslim suka hadu akan riwaya da gare su wa man da kullu wahidin minhum 'an al-akhar kuma bayani akan sunayen sahabban da kowane mai littafi wato Bukhari da Muslim ya kaɗaita da riwaya daga gare su banda ɗayan للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدار قطني المتوفى سنة 85 بعد المائة الثالثة للهجرة قال الحافظ أبو الحسن الدار قطني babban malamin nan mutumin ainihin kasar bagadaza wanda ya rasu shekara ta ɗari uku ne da tamanin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama malam ya ce wa huwa makhut shi ma hannu ne al sannan baya ga shi sai kuma rijalul bukhari wa muslim lidara qutni aidan wa huwa makhtutun shi ma rubutun hannu ne wannan sai kuma zikru qaumin mimman akhraja lahum al-bukhari wa muslim fi sahihaihima wa da'afahum an-nasa'i fi kitab ad-du'afa lidara qutni bayani akan mutanen da bukhari da muslim suka fidda hadisansu a cikin sahihaini amma kuma al-imam an-nasa'i shi kuma ya ce ba su inganta ba yana da ja a kansu ya raunata waɗannan mazaje a cikin littafin shi addu'afa wa huwa makhtut shi ma wannan makhtuti ne shi ma na dara kutuni ne sai kuma al-madkhalu ila sahihain lil hafiz abi abdullah muhammad ibn abdullah an-naisaburi al-madkhalu ila sahihain na imam an na imam abu abdullah al-hakim an wanda hakim ya rasu ne shekara ta ɗari hudu da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala shi an buga shi akwai shi kuma littafi ne da ya yaɗu sosai kuma littafi ne mai albarka kwarai da gaske wanda ya kamata a ce kowa da ke hulɗa da imamul bukhari sai bukhari da sai muslim to yana da littafin kuma yana karantawa kuma yana fahimta kuma yana gane abin da ke ci ya tanawalu hada da kitabu iddatan min iddata mawdu'at littafin nan na al-madkhalu wato kaman shimfiɗa ko introduction ko guide zuwa ga sahihaini yana ɗauke da mas'aloli da ya tattauna kala daban-daban faqad bada'ahu hakimu hakim bi dhikri al-ahadith ad-dalla ala Is-Sunna wa mujanabati al wa ahmiyati tabligh sunnati wa az min al-kadhib fiha al-imam al-hakim ya fara da bayani akan hadisai waɗanda suke nuni zuwa ga bin sunna suke hani daga barin bid'a suke faɗan muhimmancin isar da sunna da kuma jan kunne akan yin karya wajen sunna sun ma bayyana sami almazuhina mujtahidan fi sabri ahwalihi duna taqlidin li ahadin min al-a'imma sannan ya bayyana sunayen mutane masu rauni wanda suka yi rauni a cikin hadisi Ya yi haka ne da ƙwarin gwiwar ilimin shi da ƙwanduwar shi yana mai tace maganganu a kansu yana mai bibiyan hadisansu ba tare da ya dogara akan maganar wani malami ba ijtihadin shine khas wa bayyana annahu la tahillu riwayatu anhum illa ba'da bayani hali kuma sannan ya bayyana cewa waɗannan mutanen to baya halasta a ruwaito hadisin sai in za a faɗa hadisin tare da bayani akan abin da suke akai na rauni wa qad rattabahum ala huruf al-mu'jami muqaddiman al-badriyina ala ghayrihim wal qurashiyina ala al-ansari dimna ah, al-harf al-wahid bil jumlati dun tizamin da bidhalika da ya zo kuma a dai cikin wannan bayanin nashi da na masu rauni idan mai raunin akwai mutumin makka to sai ya fara kawo shi kafin ya kawo mutumin madina idan akwai mutumin da yake bakure shi sai ya kawo shi kafin ya kawo dan wata kabila haka ya rattaba su a cikin huruful mu'jam amma kuma yana kula da dangantakar su da kusancin su zuwa ga ainihin makka ko zuwa ga ansaru ko makamancin haka wa adaduhum yawansu shine mutum 231 rajulan wahum yattasifuna bil jarh shadid al mufti ila tarki ya kawo mutane ne waɗanda suke da rauni mai tsanani wanda ma'anar wannan raunin shine dole a yi watsi da hadisin su thumma intaqala al hakim ila Kismil akhari, wa huwa tasmiyatu man akhrajahum al bukhari wa muslim wa man farada kullu wahidihi kullu wahid minhum sai zo asalin wannan shine baitul qasid na magana akan littafin anan shine ne alimamu Abu Abdullah na Saburi ya zo ya yi magana akan sunayen malamai masu riwaya waɗanda Bukhari da Muslim suka haɗu akan riwaya daga gare su da kuma wanda kowa daga cikin yake ɓanta da shi da abu sahabati ya fara kawo sunayen sahabbai thumma sahabiyati sanan sababbai mata Falan mantaha minhum da ya gama kawo waɗannan saƙa a sami tabi'ina wa man ba'da sai kwararru sunayen tabi'ai da na bayansu kuma asalin nisa sannan sunayen mata wa qasamahum dakhila kulli harfin ila aqsamin ya rarraba su a cikin kowane harafi daga cikin rubin mujam ya raba su zuwa gida-gida wahiya sune akwai awalan mattafaqa alaihi bukhari wa muslim in yazo misali sunayen malamai da sunan ya fara da ainun zai fara kawo a cikin waɗannan ainun din mutanen da bukhari da muslim suka haɗu a riwaya riwa gare su saniyan sannan kuma sai kawo man fara da bihil bukhari abinda bukhari ya kaɗaitu da shi salisan sannan kuma sai kawo man fara da bihi muslimun abinda muslim yake banta da shi فلما انتهى من ذلك انتقل إلى ذكر أسماء شيوخ البخاري الذين لقيهم وسمع منهم لكنه روى عنهم بالواسطة sannan bayan da ya gama waɗannan kuma sai tsaya ya fara kawo magana akan malaman bukhari waɗanda bukhari ya gamu da su ya yi riwaya daga gare su wata rana kuma yana riwaya daga gare su ta hannun wani yana nuzuli kenan zuwa ga 'yan su. sun ya kawo wahum su ne mutum 456 shaikhar sun ba zakar asma a shiwukin lalina rawalahun bukhari fi shawahidi fakat sannan ya kawo sunayen waɗanda bukhari bai riwaya daga gare su ba sai a cikin shawahidi sun ma zakar ashabal kuna min sahaba sannan ya ambaci masu alkunyoyi daga cikin sahabbai ya ambaci masu alkunya daga cikin sahabbai wanda sunansu ya ɓace summa tabi'ina sannan cikin tabi'ai summa man ba'adahum sannan na bayan summa ashabal kuna minan nisa'i tabi'ati wa man ba'adahunna sannan kuma masu alkunya cikin mata tabi'ai da na bayan su summa dafa al-hakimu an sahihaini fi faslin sannan alimamul hakim ya kulla fasli ha guda biyu dan ya kare martabar littafan bukhari da muslim akan zargin da ake musu tanawal al-awwala tanawal al-awwal awwalu ar-riwat aiba ala muslimin ikhraj hadithahu ya kawo a cikin fasali na farko mazajen da aka ji aka ga aibi aka ga rashin kyautawa aka ga bai dace ba muslim ya kawo hadisansu وتناول الثاني من أخرج لهم الإمام البخاري في سيه ممن عيب بنوع من الذر sannan fasli na biyu kuma ya keɓance waɗanda bukhari ya fitar da su a littafinsa amma an aibata su da wani jau'i na jarhi kamar bid'a kuma kamantarsa sun ma kada faslan akhara sannan ya kawo wani fasli shi marrawa an humul bukhari game da waɗanda bukhari ya yi riwaya daga gare su amma me yayi wa ahmala Zikirar an sai ya gafalu ya yi watsi da ambatan dangantaka sai faɗi sunan mutum kawai suna ƙwaya ɗaya Muhammadu ko abdullahi ko ahmadu bai faɗi ɗan wane ɗan wane ba da gangan yake yin haka ya ƙi faɗi ya ce a mubayyanin wa Ahmadu zikira an sabi mubayyanin annahum ma'arufuna inda al-bukhari ya bayyana mana cewa wannan bukhari yana yin haka ne saboda su mazajen a wurin shi sanannu ne bil adala da cewa mutanen kirki ne wa in jahilahum ghayruhu ko da wani bai san su ba to shi bai yi laifi ba shi bukhari tunda ya san su thumma kada faslan akhara fi shuru shuyukh alladhina sami'a minhum al-bukhari wa lam yuhaddith anhum fi sahih bal istashhida bi sannan kuma ya sake kulla wani fasli wanda yazo dan bayani akan mazajen da bukhari yayi riwaya da gare su malaman shi amma bai kawo riwayoyinsu a cikin asahi ɗinsa ba ya iya kawo sai dai kawai ya kai yi istishari da su yakan yi istishari da su ko da maganganu su ma kada faslan fi mashayikh bukhari wa muslimin fi yi, sannan ya ƙara koro sunayen daukacin tarayyar mazajen bukhari da muslim a cikin sahih ɗinsu wa hum ah, wa fa balaga adaduhum adadin shuyukhul bukhari adadin malaman bukhari a wannan yanayi sai ya kai mutum 276 wa adadin shuyukhul muslim adadin shahunan muslim shi kuma mutum 205 wattafaqa fi riwayati an wahidin wa 60 shaykhan minhu sun yi tarayya a gun riwaya daga mutum 61 daga cikin wannan adadi warawal bukhari an 35 shaykhan rawa anhum muslimun bi wasitati rajul akwai mutum talatin da biyar waɗanda shi bukhari ya riwaya daga gare su kai tsaye amma muslim waɗannan mutane riwaya daga gare su sai da aka sa wasiqa tubi'a bi tahqiq ustad Ibrahim ibn Ali al-Kulayb wannan littafi an buga shi daga cikin bugun da aka mishi akwai bugun taqiqin wato ustad Ibrahim ibn Ali al-Kulayb jama'a kun ji wannan kenan sai malam yace tasmiyatu man akhraja lahum al-bukhari wa muslim wa muslim wa man wa man farada bihi kullu wahidin minhuma lil hakim abi abdullah muhammad ibn abdullah an-naysaburi al-mutawaffa sanata 50 ba'da al-mi'ati ar-rabi'ati lil hijra wannan ma na al-imam abu abdullah al-hakim an-naysaburi ne na ambatan sunaye na waɗannan mazaje malam yace zakara muallifu الثاني من أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحهما على ثلاثة أوجه يا أم بسسونا وأن البخاري ده مسلم استفتر ده رواية ينسو تفكى أكو نفرقو فكى تفرقو متفقى عليه أبن ده سكى هدوكي فكى تبيو من فرد بإخراجه مسلم أبن ده مسلم يكأي تدى روايتوش نوكو ما ثم ما تفرد به وانت نبي شين أبن ده بخاري يكأي تكو na uku ma tafarrada bi ikhrajihi muslim abinda muslim ya zama shine ne ruwaito warattabal asma ala hurufil mu'jam sannan ya jeranta sunayen bisa ka'ida alif ba na larabci wajadda fil ikhtisari ya kure ya kai matuƙa wajen takaitawa طبع بتحقيق الأستاذ كمال يوسف الحوت في مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت عام أربع بعد المائة الرابعة للهجرة رابعة عشر للهجرة الموافق لسنة سبع وثمانين والسمية بعد ألف للميلاد يا أنبغى لسافة أو أن مؤسسة دار مؤسسة الكتب الثقافية هذا سب بيروت لبنان الشكرة تا 1407 daidai da 1987 sadisan littafi na shida a wannan rankiya shine zikiru asma'i man ittafaqa alaihi al-bukhari wa muslim لأبي الفتح محمد ابن أحمد ابن محمد ابن فارس المعروف بابن أبي الفواري المتوفى سنة إثنى عشر وأربعمائة للهجرة وهو مخطوط شمال وجهانين وندا آه، وندا شي وندا لتابو آه، نمالا أبو الفتح محمد ابن أحمد ابن فارس المعروف بابن أبي آه، بابن أبي الفواري wanda ya rasu ka sha biyu. littafin nashi shi ma ba a buga ba yana na rubuta hannu na'am na'am ƙwarai kuwa kamar yadda ya kira shi da suna al-madkhal zai introducing ɗinka ne idan za ka karanta mustadrak nashi sai dai babu ah, lazimin cewa sai dai mustadrak ya shi amma dai lazimi a yanzu shi ne in za ta mustadrak na hakim sai ka karanta wannan littafin eh kwarai da gaske abu abdullahi al-hakim ne saburi yawa bukhari da muslim faransa ne wannan gaskiya ne shi sai musu istidraki to ta yi sai da ya fara yin wannan littafin sannan istidraki ta yi kuma da istidrakin ya ga yana da bukatar eh, littafin ya yi shi ah, akwai abin da ya goyon bayan waɗannan tunanin wanda in ba a tattance ba za a iya batti da ra'ayi ba sau da musadarar da ya yi shi bai ma gama gyara wayarsu to kaga a ce sai da ya yi wannan littafin sannan ya musadarar kaga ya saba wannan tarihin watakila sannan kuma wannan littafin shi sun fi tsafta fiye da musadarar ɗin kuma wanda kuma wannan yana nuni zuwa ga ya kamata ya zama shi ne ƙarshen intaci ɗin shi kuma gani da haka kowane yana da wajihin wallahu alam to sai malam ya ci gaba da cewa sabi'an rijalus sahihaini da abil qasim hibatullah bin hasan al-lalakai at-tabari المتوفى سنة 18 بعد المئة الرابعة للهجرة الإمام أبو القاسم اللالكي من تافن أكيد عندنا شرح أصول اعتقادي أهل السنة والجماعة يرشي كاتب لديه الشاة تقوى السمانة للتافي وانده مخطوط ني كما يدى هاجي خليفة يفعل أسكيل تافن كشف الظنون كمان أن أسامي الكتب والفنون لكما مالا الكتاني da littafin arisalatul mustatrafa sai kuma littafi wani littafi muhimmi wanda yana yawo sosai akwai shi a gari ko ina shine taqidul muhmal wa tamidul mushkil fi rijal sahihain na Abu Ali al-Jayyani al أبو علي muhammad ابن محمد al أحمد al الغساني wannan wani malami ne mutumar ƙasar andalus ah, ɗalibi ne ga wannan mai littafin nan na adabi mai littafin shawarar sita a'alam a'alamu shantamari wannan ɗalibinsa ne rasuwarsa kamar da ma dai ambata nan takwas, ƙarshen ƙarni na biyar yayin da kuma aka ce a haifi shi shekara ta bakwai. su kaga yara yi kenan kamar shekara saba'in da ɗaya. babban malami ne mai daraja ilimi da tawalu da kuma kasancewar shi wato malami wanda ya samu jarabawa ta talauci har ma ya kamu da rashin lafiya ana tsammanin kamar dai wani rashin lafiya da wanda ya zama muslim ciwo irin rai kwakwai mutu kwakwai a wajen shekara biyar yana fama da cuta a zaune yake a gida amma bai fasa karantawa ba sai dai in aka zo idan ciwo ya yi zafi ko yana cikin zafin zazzabi to ranar sai a haƙura amma da ya ji sauƙi yadda zai iya zama zai iya magana sai ci gaba da kantar shi haka ya ta yi haƙiya rayuwar shi Allah ya gafarta mishi babban malami ne al-Imamu zahabi ya mai tarjuma cikin shirar al-Nubala to littafin yana da yawa a ciki akwai juz'in da ya yi magana a kan matsala ta mazaje din malam ya ce ya fitassul juz'ul khamis wa sadis min hada alkitabi bi bukhari wa muslim wa huwa al matlub bin wan at tanbih ala al awham al waqi'a fi sahihayn min qibal al riwa an buga shi da wannan sunan cewa tanbihi akan wato a a abin nan kurakurai da suka auku ga masu riwaya cikin sahihaini ta bangaren masu riwaya wani malami Allah ya gafarta mishi an ce bai ma taɓa barin ƙasa Andalus ba iya karatun shi a ƙasa Andalus sai dai a je a yi a dawo a koya musu da su alamu shantamari ibn abdul barri su baji duk malaman shi ne kuma su sun je ƙasashen gabas sun dawo طبيعة بتحقيق الأستاذ محمد صادق أيدان الحامدي في دار اللواء بالرياض عام السبعين بعد المئة الرابعة عشرة الموافق لعام السبعين وسبعين ama sabi wa samanin wata jami'a wa alfil milad an buga wani dashi a kasar riyadh ta saudi arabia a 1987 malam yace aljam'u bayna rijal sahihayn da abi al-fadli muhammad ibn tahir ibn ali al-maqdisi al-ma'ruf ibn al-qaisrani qaisarani al-mutafasi المتوفى سنة سبع بعد المئة الخامسة للهجرة أو أخي ibn al-qaisarani. wanda malamin fiqh ne malamin hadisi ne malamin tarihi ne masani ne na kusan dukkanin ilmomi an haife shi a tsarin baitul maqdis a falastini kenan amma ya rabu ya rasu a garin bagadaza yana da dafi mai suna tarihu tarihu sham wa akhbari wa akhbaru aajibiha tarihu sham wa akhbaru aajibiha da kuma littafin tafkiyatul mawdu'at eh, yana ya kasance yana bin mazhabin Dawud Zahiri ne a cikin Ah, sannan an ba da labarin cewa yana da lahani sosai a a sun yana karatu yana yin kurakurai masu yawa haka saboda karancin ah, gogewa da ke ta a larabci ya rasu shekara ta ɗari hudu da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mala ya ce jama'a fihi mu'allifu kitabai kitabai hidayati wal irshad lil karabazi wa rijal muslim libni manjuwi manjuwiya al asbahani bitidraki ma agfalahu ya haɗa tafai ne guda biyu hidaya ta kalabari da Rijal muslim ne ibn juwiya ya haɗa su wuri guda sai ya dinga yin tambi yana ƙare-ƙaren da abubuwan da yake ganin sun kubuce musu wa ikhtisari ma yustagna anhu min at-tatwili ya dinga rage kuma abin da za a iya wadatuwa daga barin shi don kada abin ya tsayi na banza babu wani ma'ana wa qad zakara tariqatahu Alifi ta'lifi yayi bayanin tafarkin da ya bude rubuta littafin fi muqaddimati kitabihi a gabatar wasa wa annahu mazaja baina rijalai rijalis sahihai da bukhari wa muslim cewa kuma ya hada tsakankanin mazajen littafan guda biyu ma'a zikri man da bihi kullu wahid sannan ya ambaci kuma abinda kowa daga cikin su yake banta da shi a wahid minhuma wal kitabu murattabun ala hurufil mu'jam littafin an jeranta shi bisa alif ba alif ba وضع في دائرة المعارف العثمانية أم غشاء آه، مأيكتة دار المعارف دائرة المعارف الإسلامية العثمانية آه، آه، النظامية بحيدر أباد الدكن أكفين ديكينا آما 23 و 300 بعد 1323 الموافق لسنة خمس بعد المائة التاسعة عشرة شكرا تقري ترى دبير كينا كتنكو شكرا نريبا ونأبو كينا wasawwaratu darul kutubil ilmiya bi Beirut darul kutubil ilmiya sun ɗauke sun yi kwafi sun ci gaba da bugawa rijalus sahihain littattafan bukhari da muslim da abi muhammad taqiyuddin abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jamma'ili al-mutawaffa sanata akwai al-imamu abu muhammad al-maqdisi wanda danginsu na maqalisa dangi na malamai wannan abu muhammad kenan an ce ya rasu a shekara ta 600 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Abdul Gani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi shine mai lum'atu itikad ko da kuma mene Dalilul ahkam na da da al-kamal fi rijal ta lum'a na ɗayan ne E eh, ya akwai lumatul itiqad ma ko ba ta wannan dogani din bane lumatul itiqad ta shi ce dan kankanin littafi din na aqida da kuma wadancan kabda kabda din to sai risalatun fi zikri rijalis sayani li abi zakriya muhyiddin ibn yahya ibn sharaf an-nawawi al-imam an-nawawi da mai mai gadis tarihin wanda ya rushe ka ta ɗari bakwai da saba'in da shidda bayan hijirar manzan Allah su tare salama duk waɗannan makhtutai ne da tafai ne suna na rubuta na yanzu sai aljam'u bayna rijali sayyaini li shahabuddin ahmad ibn ahmad ibn ahmad ibn al-hasani ibn al ibn musa al wanda ya rushe ka ta 763 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam risalar shi ita ma maktut ya ce a cikin tafin al-kattani a risatul mustadrifa akwai kuma al-jam'u bayna sayyid da abi hafsin sirajuddin ibn umar ibn raslan ah, sirajuddin umar ibn al malamin sibir hajjirin babban malamin nan gibɗe ɗin nan mai littafai da yawa da rubuce-rubuce da ayyuka a yaro shekara ta ɗari takwas da biyar bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne malamin da ya yi ibn hajjirin ya daga cikin malamin da suka yi ibn hajjirin al-imamul bulkini malami ne babba Allah ya gafarta mishi sai ce zakara hul kittani kattani sai risalatu musattarafa shi ma an ambace shi a cikin sassaki mai bayyana suna littafai sai kuma asma'ul mukannina min ar-rijali من رجال السياني لأبي محمد هارون المغربي المتوفى عام 880 wannan shi kuma yana magana ne akan sunaye na ainihin wato mazaje na laƙubba na mazaje a cikin littafin bukhari da muslim wannan ya isa ko sai al'imamu muslim a cikin littafin shi al'ibaru fi khabari man gabar ya talatin wa hamsina wa mi'atai wani na zahabi abu abdullahi zahabi a cikin littafinsa a al'ibaru fi khabari man gabar talatin wa wa shekara ta bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mala yace fiha a wannan shekara tufi Ahmad ibn Sa'id ibn Sakhr al-Hafiz Abu Ja'far al-Darimi السرختي أهد الفقهاء والأئمة في الأثر سمع النضر بن شميل وطبقته akwai malam Ahmad ibn Sa'id ibn Sakhar al-Hafiz babban malamin hadisi ya rasu ne a wannan shekara ana mashi alkunya da Abu Ja'far al mutumin kasar Darim ne as lafazin sarakhsi wato mutumin kasar sarakhsa ana kan tashi a ce sarakhsi bi fatihi al-awwalain sinin da ra sarakhsi kuma ana cewa sarkhasi as-sarkhasi ayi masinun ayi marra'un dauri sarkhasi wannan shine ma mafi shahara sarkhasin wani gari ne yanzu yana ƙasar Iran yana nan tsakankanin Naisabur da Marwa a tsakankanin su kuma a ce zaria tsakanin kano da kaduna misali ko a ce huntuwa tsakanin zaria da kusau alal ko mun gani za ka garin yake an ce sarkas ɗin sunan asalin mutumin da ya gina garin ne a can zamanin da yana daga cikin ruwan da ake tunanin cewa zirkan laini ya je garin ya gyara shi mongol waɗannan azzaluman kafirai macuta ɗin nan sun taɓa raga-raga da garin sai da suka mai da shi kamar bola amma daga baya an sake gina shi garin ne da ya shahara wajen yawan malamai da sauran tarihoyi ana rubuta sunan garin da turanci S-A-R-A-H-S-A-R-A-K-H-S sarak sarak haka suke tashi da turanci da yaren iran persian suna tashi ne S-A-R-A-X X-S sarah haka suke rubuta sunan garin babban gari ne har yanzu birni ne sananne to asalin garin su kenan a wannan shine asalin garin su akwai wani gari daban mai irin wannan suna a kasar turkmenistan a can soviet to ba shi ake magana ba za ga malaman tarihi kamar a samani a cikin al'ansar ya ambata cewa garin akwai masu suna masu irin shi kamar yanzu ne za ka ga akwai sunaye gama gari na garuruwa da yawa wanda za ka same su a wurare da dama yanzu misali gari mai suna a ce tudun wada ko eh, nasarawa ko kura za ka ji su da yawa ko mutum biyu sai ka ji ka je nan gari da an ce akwai gari nasarawa can ma akwai har zariya ma akwai wani gari a can wata uwa duniya sunan shi zariya na saba gari a intanet to kuma haka ana sawa garuwa sunaye dama galibi daga sunayen wanda suka kafa su wannan ba wani sabon abu ne to wannan malamin a mutumin can ne yana daga cikin malaici adul fuqaha wa a'immatul akhir wal a'immati fil asr ɗaya daga cikin malamin fiqh ko malaman hadisi sami an-nadr ibn shumayl ya ji hadisi a gun an-nadr ibn shumayl wa tabaqata da ire-iren sa kamar irin su Ja'far ibn Aun irin su Abu Asim an-Nabil sune irin su Wahab ibn Jarir da makamantansu zahabi ya ambaci wani abu mai ban sha'awa da yake tarihinsa ya zo faɗin wata magana zai danganta ta yake cewa wa zakara mu'arrikhun la astahdiru ismahu yace wani malamin tarihi wanda ba zan iya tana sunan shi kullun kanta magana sai yace oh wai zahabi ne yake wannan itirafin yana so yi hujja da wani amma ya kasa tana sunan shi wanda mu a tunanin mu wannan karatun duk kofo shi ma yake kaga wannan zai tabbatar maka cewa da kai yake rubuta littafin a cikin tarihi wannan malamin yake shi wa zakara mu'arrikhun la astahdir Ba bana iya tuna sunansa saboda zakira ce Allah ya gafata musu gaba daya wannan malami a immatu a sitta duka ɗaliban shi ne sun yi riwaya daga gare shi in banda limamun nasa'i da aka bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da ibn maja haka ibn khuzaima ma ɗalibansa ne a ya yi daga gare shi ana kwatanta wannan darimi din nan darimi na ana kwatanta shi da Abu Zur'a wajen kwarin hadda da Muhammad ibn Wara waɗanda waɗannan kuma inda ka san wasu da haka suke wajen haske game da haddace hadisi Allah ya gafarta musu gabaki ɗin su wa fiha Ahmad ibn al-Miqdani Abu al-Ash'afi al-Ijli al-Basri al-Muhaddith fi safar sami'a Hammad ibn Zaid wa ta'ifatan kathiratan sai kuma al-Imam ahmad ibn al-miqdam abul ash'afi al-ajibi wannan mutumin garin basara ne malamin hadisi ne mutumin garin basara ya rasu a watan safar na wannan shekara ta 253 yana da riwaya daga hamadu Ɗan zaid wa ta'ifatan kathira da wasu taron mutane irin su fudayl ibn iyad irin su mu'tamar ibn sulaiman da makamantansu duk malamin shi ah, al-imamu al-bukhari da tirmidhi da nasa'i da ibn maja sun ta dadi da shi banda muslim banda abu dawud bukhari eh, tirmizi nasa'i da ibn maja baya ga waɗannan a'immatul eh, sitta akwai kuma ɗaliban shi cikin malaman hadisi kamar bagawi kamar ibn abi dawud kamar ibn khuzaima ah, da makamantansu abinda yasa sa Alimamu abu dawud da kanshi ya faɗi me yasa yawa da hadisin shi ce saboda ya kana yusa'idul mujjani ya kasance yana taya mutane wanda suke takadare yana taya takadaranci Abu Dawuda ya taba ganin shi ne wasu irin takadare yadda zuwa cikin tarihi irin ina yi rabunan da ake yi da a samu kwallon mangwara a saka a cikin kwalin sabu ko a takardar tsire irin ci da yara suke da dan sai a aje shi akan titi mutum ya tsinta a ta mai dariya a ce makwaɗaici ne ko kuma kullawa naira a kulla mata zare ji ga ka daga sai a ja ka tabunta yara yanzu ba su da wannan shashancin da iya shirya a ta muna yara ana yin wannan abu sai a a samu takarda a kunsa kamar tsire sai ga mutum ya zo kawai ya tsinta ya tafi a <laughs> ta mai dariya ce a ce ya yi tsintuwa to irin wannan abun ya ga suna yi sai ya koya musu yadda za su yi abun ya armashi shi na gudanar da ya gan shi zai wa idanci ce wannan ba mutum ne da za ka yi ana damuwa da al'amarin shi <laughs> yara ya ga suna irin wannan shedancin sai ta musu ba haka lafi ba kun gaida lafi ku ya gyaggyara musu abu wata kirji ma da yana yaro ya taɓa yi ne ko ya ne da abu dawo da ya gani sai yake cewa taraktuhu li annahu kana yusaidul mujjani yi watsi da shi saboda yana yana taya tayawa kawai ba gani yayi ba ma shi yake yin wannan lalata ba to yana kuma ga yanzu wanda yake wannan lalata ya nan Allah shi kyauta ah malam ya ci gaba da cewa na wafi hasu السري السري ابن المغلس الثقفي أبو الحسن البغدادي أحد الأولياء الكبار وله نيف وتسعون سنة سمع منه شيم وجماعة وصهب معروفا الخرك وله أحوال وكرامات رحمه الله رحمة الله عليه سيكما السري بن المغلب الثقفي wanda shi bai da riwaya a cikin kutubu sita don ba malamin hadisi bane yayi karatu amma yawa da hadisi ya kama ibada da haka akwai ɗaliban shi irin su junaidu da eh, su ɗaliban shi ne eh, kuma ya ƙware game da ibada akwai sallar da aka ce maru iya mutaji'an illa fi illati mauti ba a taɓa ganin shi ya kwanta kwanciyar bacci ba sai a cutar mutuwa amma duk wanda yake ganin shi ba a ganin bacci shi ma'ana ko yana bacci da sai ko shi bacci kenan kuma za ku tashi ku ga ku tashi ba na a ce bai yin bacci keke da keke ba gaba daya amma dai ba a ganin shi yana bacci sai sanda ba a ganin shi a kwance sai lokacin da ya cutar rashin lafiyarsa ta mutuwa to anan ne kawai aka gan shi a kwance. sunan shi kenan al-asari ibn al mughallaz as-saqafi ana mishi alkunya da abul hasani mutumin garin bagadaza ne ɗaya daga cikin waliyai ne na Allah ya rayu shekara 90 da wani abu yana da riwaya daga kushaym da kuma irin su abubakar ibnu ayyash da irin su yazid ibnu harun duk malaman sa ne wa sahiba ma'rufan al-karki akwai ma'ruf al wanda mun ji a baya cewa har imamu ahmad ibnu hanbal yana zuwa ya karu wa'azin shi yakan zauna ya wa'azi ai ta kuka ana ana ana ana jin tsoro walahu ahwalun wa karamatun rahimahullahu ta'ala yana da karamomi da halaye na tuba da ban tsoro tarihin sanannen mai tsayi a cikin hilatul auliya ta al-imamu abu nu'aymin al-asfahani وفيها الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي نائب بغداد وكان جوادا ممدحا عالما قوي المشاركة جيد الشعر مريض بالخوانيك yana yana daga cikin da suka rasa wannan shekara akwai al'amir wato prince muhammad ibn abdullahi ibn tahir ibn hussein ɗan gidan gwamna ɗin da na'ibu Bagadada shi ma yayi mulki a matsayin gwamnan Bagadaga. wa kana jawadan mutum ne wanda yake mai kyauta mumaddahan wanda aka yi tayaba masa aliman yana da ilimi kawiyar musharaka naka yana yin yana yin musharaka a cikin harkar ilimi yana da tacewa a harkar ilimi ba wai dan sarauta ne zalla ba zai da shiri yana da waka mai kyau marida bil khawani yayi cuta ne ta ainihin al khawani wani cuta ne wanda yake zama kansa ce ta makogoro ita ce ta fito masa ita suke ce ma alkhawani wadda take hana mutum sakewa gaba kida Allah ya gafarta musu wa fiha wasifu turki wa kana min akbari umara'i daula wa kana kad istawla ala al-mu'tazi wasafa al-amwal li nafsihi wa tamakkana hatta qutila akwai wasu shaɗanu guda biyu da suka mutu a tsakanin wannan lokaci su ne akwai wannan wasif a turki kun tuna mai magana kan shi a baya wanda suka kashe halifa mutawakkil turkawa din sai kuma na biyu su zamu mu ji su buga buga as-saghir wanda ake sani shi na buga ash-sharabi shi wasu shaɗanu ne guda biyu da suka mai da halifan inda ka san remote control kamar tv wanda ake juya shi da remote har waka yana cewa khalifatun fi kafatin baina wasifin wa buga ya ma qala lahu kama ya ƙulu babga shiga wani halifa ya shiga cikin keji tsakanin wasifu da buga yana maimaita duk abin da suka gaya mashi kamar yadda kuturu yake kamar yadda kuturu yake duk abin da aka faɗa shi ne maimaita in zagi zagi in tasbihi tasbihi to haka su ma wannan wannan halifa sai da ya wayi gari almusta'in billahi da ya zama bayi da katabus bai yadda ta cewa sai abin da waɗannan suka ce bai samu tsira ba ah, abin na almutaz gai sai da Allah ya halaka waɗannan mutanen guda biyu halakawa kuma wanda yake kamar da suka yi ta kisa suka ta ta'annaci su ma haka suka mutu a irin wannan mutuwa ta wulaƙanta. Allah ya tsaye mu wasifu turki wa kana min aksai min akbari umara iddaula yana daga cikin mafiya girma a cikin kwamandoji wato masu fada aji kafi sarkin wannan gwamnati wa kana qad saula alal mu'taz ya riga ya mamaye sarki mu'taz sai abin da ce kafi sarki kenan wasafal amwala li nafsi ya killace dukiyar gwamnati ya zama da ta tashi wata makana ya yi ƙarfi ya kafa mabiya a ko'ina sarkin bai isa wani motsi ba sai abin da to mutane suka kashe sarki baban shi suka kashe shi sun kashe wani shi shi ma kuma eh, sun sa shi a cikin tsoro duk abin da suka ce ba su dole ba su dukiya duk wanda suka ce a ba mukami dole a ba duk wanda suka ce a kora dole a kora su suke abin da suka gara ma a fadar nan shi dai kawai yana zaune ne je kana yi ka kawai saramoniyar hatta kutila har aka kashe shi sai da sarkin ne ya hada kai da wasu shi ma ya nashi makircin aka samu aka kawo mashi da wannan shedanin to sai zama sura ɗayan shine shi ma gashi an kashe shi a shekarar ta biyu bayan wannan sanata arba'in wa hamsina wa mi'atin wa fiha qutila bugha as-saghiru ash-sharabi wa kana qad tamarrada wa qagha wa raha naziruhu wasifun fatafarrada wata badda bil umuri wa kanal mu'tazu billahi ya la la'astalibu bi hayatin ma baƙi ya buga sun ma'ina huwa saba fa'a kaza min alhaza'ini mai a te alfi dinarin wa tsara na hawa sinni fa talafa alaihi Ashabuhu, wa faraƙahu a tsaruhu fa zalla wa kataba ya ɗalibu amana, wa hadara fi markabin fa'a kaza tulmazari ba wa ƙasa lahu walidun al-magribi wa ata bi ra'sihi fa atahu al-mu'tazzu 10000 dinar hadi labarin shi buga as-saghir ash-sharabi wa kana qad tamarrada ya riga ya zama mai wato ya zama dan ta da kayar baya mutamarridi wa daga ya zaki wa raha naziruhu wasiq bayan wasiq ya riga ya shudi ya nusura shi kadai fatafarrada ya zama ya kadaitu da wannan girman da wannan isan wastabadda bil umuri ya kame komai ya rike istibdad ya zama shi ke rike da komai kowane al'amari rabon mukamai rabon arziki yanke hukunce-hukunce daukan wasu matakai duk abin da ya gara ma kawai shi aiki shi ne kawai sarkin wancan jikana yi kai wa kana al-mu'tazzu billahi yaqulu mu'tazzu yana cewa la astalib bi hayati ma baqiya buga shi ba zan taba jin rayuwata ba inda buga din nan yana duniya ba zan ji dadin komai ba kuma innahu wa saba to sai ya ki tsayawa iya nan buga din yana ta wannan rashin mutuncin da wannan ta'addanci ba wanda yana shi sai ya ga abin yayi kada sai ya fito ma yayi tawaye ya ce shi baya karkashin kowa yanzu shi ma shugaba ne zai koma ya ware iya gwamnatin shi tunda ba zai iya mulki a Baghdad ba to zaka zai koma gefe ya kafa tashi gwamnatin a kasar abin nan Iran ta yanzu ne ba. da shi kenan fa a kada min alkhaza'in mai a ce alf dinar sai ya shiga cikin taska gidan gwamnati ya ɗauki dinan dinari miliyan dubu ɗari biyu ya ɗauki dinari dubu ɗari biyu kowane dinari yanzu kama ka ce naira dubu sittin da biyar ko makamancin haka kuɗin da ya ɗauka kenan wasara na hawa sinni ya tafi zuwa wani gari da ake cewa a sinni fa talafa alaihi ashabu to dai abin duka zalunci ne da ya zo wajen raban wannan kuɗi na zalunci sai zama ya ƙara yin zalunci wasu an ba su wasu an hana su wasu ba a yi musu kyautatawa ba to shi kenan sai kai ya rabu dama kuɗi suke raba kan mutane aka fara rigima da fitina har dai wasu daga cikin makusantan shi suka ce ba sa yi ba sa yi su ma suka ga daga su wa fara ƙaho askaru sojojin suka dare suka ba shi waje ya zama ba yi da ƙarfin da yake da shi da fazalla to daga nan ne ya wulakanta wa kataba ya tsulubul amana sai rubutowa almutazu billahi yana neman a bashi aminci a gaya mai cewa a dau mai alƙawarin cewa ba za a kashe shi ba zai dawo wani hadara fi markabin ya dawo akan wani abin hawa fa akhadathu al-maghariba ko sojoji da ake ci musu al-maghariba wata rundunar ce mai zaman kanta sai suka kama shi wa qatalahu walidu al wani soja mai suna walidu al shi ya datse kanshi bayan an datse kanshi ma suka kafa kan a can garin samira daga baya suka ɗauko kan suka kawo shi bagadaga suka zo kuma suka ƙona gawon shi suka mai da toka suka tattaka ta narke kamar toka ta zama garin toka suka shekar da ita suka kashe suka suka kwashe duk dukiyar da ya bari bayan da haka kuma da suka kawo kan bagadaza na a ƙara tsira kan a bakin gari ya daɗe sai da ya bushe zama kamar ƙwarangwal aka kuma kawo kuɗi aka ba su kamar da ya faɗa nan cewa fa ta wani motar zuwa alafi dinarin aka ba su kyauta ta musamman saboda wannan namijin aiki da suka yi kaji ƙarshen mugunta kenan da cuta tun a nan duniya duk wanda ya tsaya mugunta zai ga ƙarshen mugunta shi ma za ta kai gare shi ba zai gama lafiya ba kuma ko da yana ganin ya gama lafiya a duniya to akwai dai alhaki da Allah zai kama shi da shi Allah shi kyauta وفيها أبو الحسن علي بن rida محمد بن الردى ابن ابن الردى جعفر العلوي الحسيني المعروف بالهادي توفي بسامرة وله أربعون سنة وكان فقيها إماما متعبدا استفتاه المتوكل مرة ووصله بأربعة آلاف دينار وهو هذا اثنى عشر الذين تعتقد الشيئة الغلاة عصمتهم سيكون تيرك تكين أهل البيت ونجيكا نفسين دم علي ودم أبو طالب رضي الله عنهما wanda ya daga cikin a'imma sha biyu a bisa imani irin na 'yan shi'a da suke cewa akwai limamai guda goma sha biyu waɗanda suke tsararru daga sabo katangaggu daga laifi wannan shine ɗaya daga cikinsu ya rasu a wannan shekara sunan shi abul hasani ali ibn muhammad ibn ali ibn musa ibn ja'far za ka ga sunayen nasu kowa da lakabinsa domin haka ya shahara ana musu shi aliyu sunan shi ɗan Muhammadu jawad shi ko muhammadu jawad dan aliyu rida aliyu rida kuma dan musal kazim musal kazim kuma dan ja'faru sadiq ja'faru sadiq kuma dan gidan wato husaini dan aliyu ne wannan shi ake ce ma aliyu alhadi shi mai rasuwa wanda ake magana shi ana aliyu Al-Hadi, dan muhammadu jawad muhammadu jawad dan aliyu rida ali rida dan musal kadhim musal kadhim dan ja'far sadiq waɗanda dukansu ahalin baiti ne jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wannan shi ake cewa alhadi ya rasu a garin samira a sa'ad da ya rasu shekararsa arba'in daidai kuma malami ne na fiƙihu masanin hadisi mai masanin fiƙihu masanin ilmomi mai yawan bauta Allah wata rana aka ce mutawakkil halifa ya taɓa neman fatawa a gurinsa kuma ya bashi kyautan dinari dubu hudu ya karba kuma yana ɗaya daga cikin imaman shi a goma sha biyu kamar da muka ambata wanda su ne idan ka lissafa tun daga kan aliyu da hassan da husaini da zainul abidina da muhammadul baƙir da ja'faru sadiq da musa kazim da aliyu riba da muhammadul jawad da muhammadul hadi da kuma alhassan askari shine na goma sha su. sai na ƙarke shine mahadi ɗin nan na ƙarya wanda aka ce an haife shi amma ya ji tsoro ya gudu yana ɗan jinjiri ya shiga cikin wani rami wani sardabu daga nan ba a ƙara ganin shi ba ya buya saboda duniya ta cika da zalunci kaga mahadi da ake cewa wani babban komanda ne a za a iya gudu ya ɓuya kaga bai dace da mahadi ba wannan to aka suke safa su daga kan aliyu sayyidina ali radiyallahu anhu wanda ya rasu ko kace an kashe shi a ƙarshen shekara ta arba'in ko bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hassan ɗan ali babban sahabin nan daga cikin sahabin da suka fi kowa kama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani wani babban mutum ne cikin sahabbai mutumin kirki mai haƙuri wanda manzan Allah ya mashi fatan alheri ya mai addu'a ya mai albishir cewa zai haɗe mai kan al'ummarsa kuma haka ya faru radiyallahu anhu ya rasu shekara ta hamsin bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ana tunanin cewa wata mata ce ta mai guba ya ce mutu Allah ya jarace shi da yawan aure saki kamar yadda ibnu kathir yake ba da labari har aka wayi gari na ali yana ce mutanen kufa la tuzawwijil hasana kar ku aura wa hasan mata kar ku aura miki sai sai wallahi sai mu aura mu muna su ma mu hada jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata bila adadin kaza akwai sabai masu irin wannan siffar ba ba ba sunna bace ba ce zaka dinga idan ba annabi bane sai ce ai dabi'a ce kowa da irin tashi kaga a cikin su akwai mugirta dan shu'uba mugirta dan uba an ce ya auri mata sama da saba'in akwai tsabi da aka yi na tarihinsu musamman masu yawan masu shagen aure-aure akwai tarihinsu wanda suke da yawan aure aure yau aure gobe mugin tsanin shuba ya taɓa zuwa madina ya zo an yi murasuwa ya ga zawarawa guda tara cir duka zawarawan shi suka zo duka haka suka gaishe shi alhaji na wuni ko su tana gaishe shi <laughs> shi za ma ake ganin aka mai shari'a aka ce kaza aka ce kaza aka ce dan ka tuka yawan aure da zaka ji shari'a iri iri akan akan ka ka kiyaye yawan aurace aurace in kai daya biyu uku ya isa hudu to shine ka kure ko kamar da suna tace amma ka je kai yau kai gobe kai yau kai gobe akwai matsala to alasan kenan dan aliyu radiyallahu anhu ya rasu shekara ta 50 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma sa shine Hussein ibn Ali wannan da aka kashe a Karbala radiyallahu anhu wanda Karbala ta faru a shekara ta 61 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a watan zulhijja ko cikin cikin lokacin aikin hajji to da ya mutu bayan kashe shi sai yan a suka ƙara naɗa wani naɗi ne kawai nasu na naɗawa suka naɗa shi shine zainul abidina zainul abidina shi kuma ya rasu shekara ta tasa'in da hudu ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na wurin shine na hudu ko na hudu to daga zainul abidina sai ɗan shi shine muhammadul baqir wanda wannan Muhammad al-Baqir din shine baban a as-Sadiq wanda aka abata a cikin tarzaman nan Muhammad al-Baqir shi kuma ana ce mishi al-Baqir ne na ya yabqarul ilma yana bare ilimi yana da zurfin ilimi yakan bare mas'ala a ba a taba jin irin ta ba ya rasu ka ta 114 bayan hijirar zan Allah sallallahu alaihi wasallam shine baban Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq wali daga cikin waliyai sujuda ya mutu bawan Allah daga cikin bayan Allah na kwarai mutumin kirki ne mai sadaka da kyauta da bauta Allah ya rusu ka ɗari da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to daga shi sai Musa al-Kazim shine wanda in kun tuna mun karanta a baya wanda wannan halifan nan mu'tasim ya so ya bashi halifanci ya so ya dawo da halifancin ya bar gidan Banul Abbas ya dawo da shi gidan Banu Ali sai sauran banu a banu Abba suka keda da wannan suka mai tawaye suka ta mai da kai bayar sai da zai da su sannan sai ya kura musa alkazim ya so ya ba alkazim yana da yana da yana da dauriya ne an ce Allah ya mushi dauriya ba a ganin fushinsa shi kuma rasuwarsa shekara ta ɗari ne da tamanin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ne na nauke nan na takwas ko na bakwai da daga shi sai aliyu riba aliyu rida shi kuma ya rasu shekara ta ɗari biyu da biyu daga Ali Rida sai Muhammadul Jawad shi kuma rasuwar su shekara ta 220 daga Muhammadul Jawad to sai wannan da ake magana anan shine Muhammadul Hadi shine shekara ta da da hudu, wanda muke tarjuma ta anan wanda a bayan shi sai Al-Hasan Al-Askari wanda shi kuma an ce ya rasu shekara ta 260 zamu zo kan shi sai kuma mahadi na ƙarya wanda suka ce an haife shi a shekara ta 260 din daga nan kuma ya buya da bubatul eh, sugura da kuma da kubara wanda yayi wanda zai zo nan karshen duniya duk ya kakkashe kowa sai su zai kyali suka cako da gaskiya da ƙarya Allah ya shirye shi mu to waɗannan mutane guda biyu sune yan shi'a guda goma sha biyu shine za ga masu addinin shi'a isna a shari'a suke iddayin cewa ma'asumai ne matsayinsu ma ya fi annabawa matsayinsu kaza kaza kaza maganganu dai marasa kan gado wanda ba a gina su akan ilimi za ka ji su da dama a bakunan shi'a kuma daga inda za ka gane ɗan shi'a za ka ji suna sawa ƴansu waɗannan sunayen in ka ji sunan yaro kazimu ko ka ji sunan yaro baƙiru to bincika waye uban shi da eh, wannan laƙubba ne nasu ba laƙubba ne waɗanda suke da shahara ana sa mutane su ba ba wai an ce marasa kyau ba ne. kuma gani ba wai an ce laƙubba ne marasa kyau ba amma su ne dai suka shahara a yanzu ya zama musu identity suna sa ƴansu irin waɗannan sunayen Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa fiha muhammad ibn abdullah ibn al-mubaraki al-makhzumi al-hafiz abu ja'far bi baghdad rawa an wa tabaqati sai kuma malam muhammad ibn abdullah ibn al-mubarak al-makhrami al ana mishi alkunya da baban ja'far wannan yana da riwaya cikin bukhari da abu dawud da nasa'i ibn khuzaimah ma ya fitar da hadisan shi rawa an waki' yana da riwaya daga waki' ibn al-jarrah wa tabaqati da sauyin waki'u irin su ibn mahdi kenan irin su yazid ibn harun da makamantansu wa waliya qada'a hulwan yayi alqalanci a ƙasar hulwan wa kana min kibaril huffaz na daga cikin manyan malamai lamma qadima ibn al-madini bi kadab bi bagdad qala wajadtu akiyasal qaumi hadha al-gulam al-makhrami yayin da ibn al-madini yago a bagdad ya mishi kirari yake cewa na samu na gama da wani mafi gwarzantaka a cikin mutane shine wannan yaron nan dan da ake ce mishi al-makhrami wa fiha a dai wannan shekara abu ahmada almararu ibn hamuwiya almarar ibn hamuwiya al-sakafi almarar ibn hamuwiya ibn mansur al-sakafi alfakihu al-faqihu sami abu nu'aim ya ji daga abu nu'aim kenan da sa'id ibn abi maryam wa kana mawsufan bil hibzi wa kasrat ana sifata shi da hadda da yawan ilimi al-imam ibn majah kada ya tada da shi cikin asbab asbab kutub sittah har ila yau dai a wannan shekara al-utbi sahibul utbiyya fi madhhab malik al-imam al-utbi wanda sunansa muhammad ibn ahmad ibn abdul aziz ibn utba al-umawi al-utbi al-qurtubi al-andalusi al-faqih ana ce mishi sahibul utbiyya yana da tarihi suna al-utbiyya wato mustakharajat ne yayi akan mazhabin maliku mai suna al-utbiyya wannan malami ana ganin nasaba suna tikewa zuwa ga utbatu ibnu abi sufyana ko da ya ɗansa ko kuma kamar da suka ce maula ne bararren bawa ne gare shi wallahu alam bai da hadisi a cikin kowane littafi daga cikin kutubu sita bai da hadisi a ciki amma dai malami ne mutumin kasar andalus mutumin kasar kurtuba ɗaya daga cikin manyan malamai a garin su akhadha an yahya ibnu yahya yana da riwaya daga yahya ibnu yahya dalibin maliku din nan da kuma abu dawud da tsayalisi malamin sa ne warhala lokacin da ya tafiya ya zo fa akhadha bil qairawan an suhunun ya koyi karatu a gun suhunun a ƙasar kairawan wa misra an asbab kasar misra kenan wa sannafa al mustakhraja littafin shi kenan ita ce al mustakhraja din jama'a fiya a ghariba am maliki ya tara abubuwa wanda suke garibobi waɗanda wasu ma suna cewa ƙarya ne ba fatawa maliku bane akwai malamai da dama malikawa da suke ƙaryata abin da ya faɗa ya danganta wa maliku musamman kuma tun da bai karatu kai tsaye gun maliku ba da gun waɗannan ɗaliban na maliku ne wallahu alam mahalli ne na bincike da tattaunawa game da matsalolin da suke ciki wa fi hal mu'ammal ibn ihab abu abdurrahman al-hafiz bin ramla rawa an dumra ibn rabi'a wa yahya ibn adam wa tabaqatihima shi kuma al-mu'ammal ibn ihab abu abdurrahman al-hafiz ya rasu a ƙasar ramla a siriya abin nan kenan a palestine kenan kasar sham falastinu yana da riwaya daga dumra da kuma ibnu rabi'a da yahya ibnu adam da makamantansu to bar mu bashi shi ma wannan ya haka sai Allah ya kai mu darasi na gaba kenan na'am hmm. ibnu qudama ne ibnu qudama al-maqdisi na'am ya duka zuriya ce guda ɗaya ko ibnu qudama mai mai abin nan kenan mai fiqhu ko mai al-mughni na'am Ibn Kudama ibnu qudama sahibul shi ke da littafin lum'atul i'tiqad shi kuma wannan shi ne mai littafin Alkamalu kamal na na'am wa karamaka Kairawan ba Andalus ba ne. Kairawan tana kasar Tunisia ne a yanzu an tsallako kenan daga Andalus an dawo an tsallako ruwa an shigo Afirka nan ne Kairawan ne birni da mafi girma a yankin abin da ake ce ma north africa wato kudancin afirka kasashen morocco algeria da tunisia tana cikin kasar tunisia ne a yanzu bari mu dan taba wannan ilimi na nahwu din nan shafi na 24 a littafin mu na nubza min tarihin nahwi wa akhbari mashahirin nuha inda yake cewa thumma innal madrasatal kufiyata takhtalifu anil basariyyati fil qiyas an ga wajen sannan kuma yana da kyau a sani cewa makarantar nahawu ta kufa mazhabin nahawun kufa ya bambanta da mazhabin nahawun basara fil a wajen ka'idoji na qiyasi na analogy Falbasariyuna, malaman nahawun kasar basara yashtarituna fi shawahid suna kafa sharadi game da waƙoƙi su ne a shawahid allati yumkinu an tustamad yustamadda min halqiyasu kalmomi da ke cikin waƙoƙi kuma ganin larabawa wanda za a iya tsakuro ƙa'idar ƙiyaci daga gare su sharaɗin an ta kuna jariyatan ala alsinatil arabil fasaha ya zama a samu wannan kalmomin suna gudana akan harshen larabawa masu fasaha wa an ta kuna kasiratan ta zama kuma suna da yawa an samu irin wannan misalin da yawa an samu occurrence ɗin shi da yawa mustafida sun gama gari tumassilu lahjal fusha a ce larabawa da yawa suna faɗan haka kalma ce da ake ji a bakin larabawa kuma kowa na faɗan haka ba wasu 'yan tsirarin larabawa ne ko tsirarin wasu mutanen gari ɗaya suke faɗa misali a ce kalma kafin a yi da cewa tabbatacciyar hausa ce sai an ji cewa a Zariya, a kano a sakkwato a daura a katsina a birnin kebbi duka haka hausawa suke faɗanta kuma gane hausawa duka suna faɗanta haka misali yanzu a ce hausawa duka suna cewa kuka kuka da hawaye da ake to sai a ce lalle kuka kalma ce tabbatacciya a gwan hausawa saboda kowane bahaushe na kowane gari yana faɗanta na ka samu wani bahaushe yana amfani wata kalma daban a madadin kuka don bayyana irin wannan abu da ake cewa kuka to ba za a karɓi nashi ba to nashi yanzu ya zama shazi kenan na fata mun gane wannan to haka suke mutanen nahawun ku basara kenan wa ammal kufiyuna okay ko warafadu ma kullama shadda amma rasamu min alqawaid Sun suka ba kaida duk abin da zai saba kaida sai su wurgar da shi sun riga sun ce misali akwai al-asma'ul khamsa wanda turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya suna nan suna nan sai suka samu na shida Sun ce a ah, shazi ne wannan shazi ne ba su karbe shi ba ke tsaya iya nan sai riga sun ce alfa'ilu marfu'un da'iman sun suka samu wani fa'ili ya zo ba da rafa ba za su karba ba sai riga sun ce fa'ili guda ɗaya ne ba a maimaita shi fa'ili ba a maimaita shi sai dai kwaya ɗaya sun suka suka samu takrarun fa'il sai suke ba su yadda ba mutanen nahun basara suna da wannan kuma haƙur'ani suna mashi wannan tsaurin idan wajen irin ƙa'idojinsu Ya ce to amma wa ammal kufiyuna faqad itaqadu faqad itaddu bil aqwali bi aqwali wa ash'arin shadha anil fusaha su kuwa malaman nahwu kufa suna lissafawa suna amfani da maganganu da waƙoƙi wanda suka fandare ma abin da aka saba ji sami'uha anil fusaha matuƙar sun ji shi daga masu fasaha ma'ana koda ba gama gari ba ne ba a faɗan shi amma da inda ya zama masu faɗan shi larabawan kuma gane ba bai yi ba su za su karba su ko wancan koda larabawa na faɗan shi in bai yaɗu ba za su faɗa ba yanzu misali a hausa kaga akwai kalmomi musamman a hausa sokoto da kebbi da zamfara wanda za ka gansu kamar baƙi ne a hausar nan yankinmu zariya kano da sauransu amma kuma waɗansa mutanen hausawa ne ran hausawa ba wai wasu bane daban sun ban mata da a ce waɗanda suke misali a ce yarbawa ko fulani ko bare-bari ko nufawa ko inyamare wanda suke magana da hausa a matsayin ba su waɗancan hausa shi ne yaransu amma kuma abin da suke faɗi da hausa a nan yankin ba a faɗan shi to a gun kufa wannan daidai ne kuma gani a bisa ƙa'idar nahun kufa to wannan daidai ne amma a bisa ƙa'idar nahun basara ba daidai ba ne za ka za ka ga akwai ah, bambancin mm, mafahim ɗin kowa ƙa'idar da yake gudana a kanta sai yace ah, wa kharajat an qawaid al-basriyina wa aqisatihim wanda sun fita daga ka'idodin nahawun basara da kiyasoshin nahawun basara thumma innal kufiyina akhda'u usulahum lima sami'u aw aqamu usulan jadida alayhi hatta law kana ma sami'uhu qalilan aw nadiran sanan su malaman nahawun kufa sun rankofar da ƙa'idojinsu don ƙa'idojin su dace su assimilating da abin da suka ji larabawa na fada yayin da waɗancan su kuma sai siya. sai da sun kama ka'ida ba su tashi a ta ba kaga agun malamu nahun basara ka'ida ita ce asali agun kufa kuma larabci shine asali larabci shine asali sannan za a sa ka'ida misali yanzu wa asarrun najwa allazina zalam agun nahun basara za su ce to wannan yanzu akwai lahani a cikin shi wa asarru an najwa ga wawun damiri wanda shine fa'ili na asarru to bai halatta ba a gurinsu a sake fito da fi'ilin ƙarara cewa da aka yi allazi na zalamu kaga allazi na zalamu su ne dai waɗancan wawun ɗin wanda suka sirranta ganawa ko wanda suka yi zalunci sun sirranta ganawa to an ambaci wawun wanda wawun jama'a fa'ili ne kuma an zo an ambaci fa'ilin ta hanyar wannan ismul mausul din to agun nahum basara wannan lahani kuma ga qur'ani da aka za su ta mushi iya tawilin da za su iya ba za su karba ba akwai wanda ya shiga sallah ya ji ka karanta wani abu wanda ya saba wanda ya sani kawai ɗauki takalmin shi ya fasa sallah ba sa bin irin wannan tilawa <laughs> an shayi da su za su ce wallahi ba su yadda ba ya saba wa ka'ida kuma ai qur'ani babu lahani da aka sai su danganta lahanin da masu riwaya masu riwayan da ke karatu da irin wannan riwayan sai sai su tuhume su da aka kaman kisa'i za ka ga suna bala'in aibata qira'ata da kisa'i da sauran kufawa suna aibata qira'atu suna cewa da su yi karatu da wannan gara su shuru gara su haƙura ba qur'ani ne su a su to kaga malaman nahwu kufa ko sai ya tunda da ya tabbata riwayatan cewa an karantar da haka kuma ya tabbata tun daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to daidai ne in so ita kaida a gyara ta a ce ya halasta a faɗi fa'ili damiri sannan kuma a bayyana shi da suna zahiri sai suka gyara ka'idarsu kaga an zauna lafiya <laughs> to irin wannan yana nan da yawa mu zo mu ji wasu misalai kan insha Allah malam ya ci gaba da cewa a usulan au a au ko kuma su da usulan dalila sababbin ka'idoji alaihi akan wannan abu da suka ji Hata laukana kana ma kalilan au aw nadiran ko da kaɗan ne ko kuma wato wanda yake nadiri sosai wazalika lam yukhti'u ahadan min al-arab da haka ba taba cewa wani balarabe ya faɗi magana ce kuskure bane walam hamilu kalama ayyin minhum ala ad-darurati aw at-ta'wil shubu ko kuma su ce a ah, wannan shadi ne wannan a mai tawili a murde ma'anarsa wannan a ce shadi ne ba su haka sai su ce a ah, lara wannan dai kawai wurudu ne kaɗan ne ba a cika faɗan shi ba kuma kulli hadhihi al-muhawalat litamyid nahwihim an an-nahw al-basri duk wannan kokarin da malaman kufa suka yi dan su bambanta hausa da na ƴan basara fa innal kufiyina qad qabilu ba'da mustalahatil basriyina wa adafu ilayha mustalahatin ukhra to sun an shidda dama daga cikin ƙa'idojin malaman basara sun ƙara akan nasu ma'a tajannubi falsafatil basriyina nahawiyya amma suna guje ma irin wannan falsafa mai tsauri ta ƴan basara din ويجوز في مذهب المكوفين أن يقع الفعل الماضي حالا لقول الله تعالى على المثال يا هلس أناهم بصرة أناهم كوفة أسامو فئلي يزما فئلي ماضي يزو أمطين حال سوى كما عند الله يتي أو جاءكم حسرت صدورهم أو جاءكم حسرت صدورهم كوكم صدومكم حسرت أي حاسرة صدورهم هذا حسرت فئلي amma ya zo mauke hal to amma a gudun nahun basara za su ce wannan lahani ba su yadda ba haka dai ƙwarani wai kulla bi jawabi a tafi lismin zahiri al-damirin makhfudi mutajin da kawai ta'ala sannan a nahun kufa akwai halaccin a yi adafin suna na zahiri kan damiri wanda yake makfud, wanda yake mai kasara mai jarra wanda su ku a gudun nahun basara ba a adafin suna zahiri akan zamiri sai dai akasin haka za su ce ai a suna zahiri ya fi ƙarfi a kan zamiri to abin da ya fi ƙarfi kuwa baya zuwa ya juri da wanda ya fi shi ƙarfi da aka sai dai a haɗa zamiri a kan suna zahiri amma ba za a yi akasi ba A hau kuma ba suka ce akwai faɗin Allah wa taqullaha la yata'allu bihi wal arhama inna Allah ta'ala alaikum rasulullah bi jarri lafdin arham kama fi hamza mun karanta wa taqullaha la bihi wal arhami sai zama zuwan arham ismun ne ma'atufun ala wan akan abin da yema wancan ha'un din kasara kaga bihi tasaaluna bihi ai billahi to kaga yanzu wannan ha'un din adafi ne damiri ne da yake Allah to sai aka ce kuma wal arhama in ka karanta wal arhama sai zama wattaqul arhama in ka karanta wal arhami kira hamza sai zama wattaqullaha la ta'allu bihi wa bil arham sai ba a adafin suna na zahiri al arham akan damiri na ha'un dinnan da ke kitan suna Allah sai ce ba sai da ba haka wannan kira ba ta da ita ba lahani ce su a su. inna allaha kana alaikum raqiba Bi jarri لفظ الارحام كما في قراءه حمزه Hamza. Wa bi فدان ta'ala da yake cewa wayastafunaka kin nisa قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم kuma gani ثم wannan ما دين ai a masdariya ce ko kuma mausuliya ai wa fil ladhi yutla alaikum yastaftunaka fil nisa suna tambayan game da mata hukunce hukunce mata kul ka ba su ansa ka ce Allahu yuftikum Allah yana ba ku da yana ba ku amsa fihinna game da su matan to kaga fi harafin jarra ne wannan damiri na hinna majrurun ne bi fi ko to wa ma yutla alaikum ai wa yuftikum fi ma yutla alaikum fil kitabi sai ce ba da wannan ba domin ma yace li anna ma fi mahalli jarrin atatin ala damiri fi fihinna saboda ma nan ta zo ne a mahalli na jarra an daura ta akan damirin da ke jikin fihin na dinnan wayal kufina annan ni'ma wa bi'sa ismani rujati dukhuli harfi jarri ba, sannan mutanen kufa suna ganin ni'ima da biisa sunaye ne ba harufa bane saboda harafin jarra yana shiga gare su ana cewa ana sanya musu harafin jarra kuma daga cikin sharɗan suna shigan harafin jarra a kan shi bijarri wattan wini wanne dawa to to su ku sai a kufa kuma ba su yadda ba a basara ba su da wannan ba wal ya ce a takaice inna masadiran nahawul kufi wuraren da nahawun kufa ke ɗauko hukunce-hukuncen shi daga ciki akwai hiyan nahawul basari nahawun basara ɗin shine asalin tushen da suka kafa nasu akai amma suka mashi canje-canje wa lugatil a'radi da kuma harsunan larabawan ƙauyuka wa shi'iril arabi wa shi'iril jahili da waka ta lamanin jahiliya wal islami da waka da ake a zamanin musulunci wa hurufil qira'at da qira'o'i mabambantan qira'o'i allati qabiluha jami'an wanda su sun ashi qira'o'i gabaki daya al ikhtilafi darajatiha da bambancin sabanin mutawatiri da sahihi da shazi duka sun karba yayin da su ko basara ba sa karɓan kowace kira'a sai mutawatira ba sa aiki da ita sai duk abin da harafin da ya zama mutawatiri sannan suke aiki da shi za mu saurara anan sai Allah ya mu darasi na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum